Bismillahir Rahmanir Rahim. Daudar gora kashi na arba'in. Aya. Lokacin da ya shigo gabanin magariba, suna falo suna fira har ta yi ba da kusan anan ta yi ne. Ya yi sallama suka amsa tare da yi masa sanin da zuwa. Ya amsa tare da wucewa ɗakinsa, bai jima ba sosai, don aya ko tashi ma bata kai ga yi ba. ya sake fitowa yana sar masa zai je masallaci sallah saka masa fatan dawowa lafiya ya fita Kafin ya dawo Aya ta kai masa abincinsa da duk abin da ta san zai bukata Ta fito saboda kada ta ɓata masa ɗakin. Shiru shiru tunda ya fita bai shigo ba har after six har after nine. Lokacin ita kam har ta kwanta. Yami ce dai idonta biyu sai da ya shigo tukunna suka yi sallama sannan ta wuce ɗakin Aya. Ta yi sallar shafa'i da wutar after nan ta kwanta saboda gobe za su yi fitarori zuwa asibiti. Aya kam dama bata iya jiransa ba tuni ta yi bacci saboda yanzu ta saba baccin wuri. a zaman da ta yi gidan iyami. Da ya shiga ya tarar da abincinsa bai bi ta kansa ba ko ya neme ta. Ya shiga ya wanka ya kwanta zuciyarsa cike da tunanin maganganun innarsa. Da safe ma sammakon fita yi don ko tashi su aya ba su ba ya bar gidan. Da suka shirya suka gyara gidan suka yi breakfast sai lokacin ta shiga bedroom ɗinsa. A ta yana nan bai fita ba sai dai ta tarar da ɗaukin da ɗaukin sai ta tarar da ɗakin empty sai kuma kwanukan abincin da ta kai masa da bai ci ba. Ɗaukowa ta ta fito da su sannan ta gyara masa ɗakin a gaggauce ta fita. A falo ta samu Iyami zaune tana jiranta. Cikin sanyin jiki Aya ta ƙarasa tana faɗin. Iyami na shiga ban same sa ba, baya nan ya fita. Na ce anya ma kwana a gidan nan kuwa? Ta faɗa ƙwalla na cika mata ido, ban da gabanta da ya shiga faɗuwa. Fast fast. Yami ta girgiza mata kai tana sakin murmushi ta ce, A'a, ya kwana a gida mana. Ina nan har ya shigo muka yi sallama, sannan na shiga na kwanta. Kuma da asuba ma, na ji lokacin da ya fita masallaci kafin na tashe ki. Sai dai ko idan wani uzuri ne ya sa shi fitar sassafe ba tare da mun sani ba. A hankali tana ƙoƙarin hana kanta kuka ta ce shi kenan mu tafi Iyami kada rana ya yi mu yi zuwan banza. Iyami ta kalli tana girgiza mata kai ta ce a'a shalele ba za a yi haka ba ina ga mu bari har sai gobe idan ya baki izinin zuwa. Aya ta tsaya tana kallon Iyami ta ce Iyami ya fi san da maganar tun jiya kuma idan mun je ma din ba zai ce komai ba a kai. Iyami ta sake girgiza kanta ta ce duk da haka yana da kyau ya san da fitar namu kada ki sa na yi abu kai tsaye ya zo ana min kallon sabuwar tsohuwar banza shalele. ki yi haƙuri kin ji kada ki ga kamar ban damu da lafiyar ki ba gara ba komai a sannu gudun kada mu shiga yakin sa. da yau da gobe kuma ai duka ɗaya ne a gurin Allah Allah na tuba duk ba abin da haƙuri bai bayar ba rashin sa ba zai sa a samu ba babu yanda aya ba ta yi da iyami akan su tafi ba har ta yi ba ma da ta shigo sai da ta sa baki a magana. amma iyami ta kekasa ƙasa ta ce sam ba za su sa mutuncin ta ya zube a gurinsa ba Dole suka bar zancen amma har a fuskokinsu sai da suka nuna ba su ji daɗin hukuncin da ta yanke ba. Ita dai ta murmushi ta ce yaro yaro yaro ne da sannu da nan gaba za ku fuskanci manufar abin da na yi. Yanayin ranar haka nan Aya ta yi shi a wani irin yanayi mai cike da sanyi da baza. da ba za ka iya bambance mai ke damunta ba. mai dai duk hirarsu kai da kai ce ta raba da su. Tun da yamma ya fara shigowa yanayin garin ya canza duka idanun Aya na kan ƙofarsu. Motsi kaɗan sai ta ji kamar ana nokin. Shi kuma ranar kamar wanda ke wasan ɓuya da su ko yana kunyar ya shigo su haɗu. Bai dawo da wuri ba har aka yi sallar isha. Duk abin da ta san aikinta ne yi masa ta yi masa. Abincin ma tuni ta kai masa bedroom kamar yadda ta saba. Bata sani ba ko ba zai so su zauna ɗaki ɗaya ba yanzu tunda tana fama da lalurar da yasa ba ta iya riƙe fitsari. Gara ta kama kanta tunda yanzu a haka ma ta fara fahimtar wasu 'yan sauye-sauye daga gare sa. Ko da bai fito fili ya faɗa ba, sai dai wani abin mamaki da ɗaure kai. Tun daga ranar kullum ba zai shigo ba sai bayan ta yi bacci, kuma da sassafe kafin su tashi yake fita. Duk yadda take son ta yi magana da shi al'amarin bai yiwu ba. A haka suka share kwana uku suna wasan ɓuya. Ranar Alhamis da dare bayan ta ba ta wuce gida, daga ita sai Iyami ita ma kuma tana kishingiɗe gefe. Don safe tana kula da yadda Ayan yau ta shiga damuwa sosai. Alaman gazawa tare da sikewa da yanayin zaman su ya fara damunta. Har yasa ta yanke hukuncin jiransa yau ko da zai kai na nawan dare bai shigo ba. Bayan ta daidaici lokacin dawowarsa ta shirya masa abincinsa kamar kullum duk da baya ci. Yadda ta kai haka za ta shigo da safe ta ɗauko. Wani lokacin ya lalace sai dai ta zubar. Bayan ta gama masa komai ta fito, a falo ta zauna kusa da iyami da ke gyangyaɗe. Ta kalli kakarta da kullum ita ke jira har sai ya shigo sannan take tafiya ta kwanta. Cike da tausayawa a hankali Aya ta ce iyami ki je ki kwanta, zan zauna na jira har ya dawo. Murza idanunta iyami ce tare da Salati. Kafin tambayar ba za ki kwanta ba ne yau? Na ga yanzu tuni kin yi bacci. Ta biyo ta biyo baya. Aya ta ce a'a sai an jima, yau ba na jin bacci da wuri. Ko da bata fito fili ta faɗa wa Iyami ba, ta fahimci inda maganar ta yi nufa. Sai ta marmashi ta ce ko dai can za ki kwana sa Aya ta yi sauran kallon Iyami sai kuma ta girgiza mata kai. Tana ɓata rai kamar za ta yi kuka ta ce, A'a, zan shigo an jima idan ya dawo. Iyami ta ce to kenan sai da safe, tunda za ki jira shi, bari na je na yi shafa'i da wuturi, na samu na kwanta. Jikin tsufa duk kamar an yi min dukan tsiya nake ji. Aya dai bata sake cewa komai ba har Iyami ta wuce ɗaki ta bar ta nan da dakon kallon agogo. lokaci lokaci sai ta sauke ajiyar zuciya Sam yau ta ji bata jin bacci ya fita kanta. Ta fi so ta same shi shi da ita su yi magana ta tambaye sa izinin fita gobe zuwa asibiti. Kamar yadda Iyami ta ce sai ya sani sannan za su je. Ganin da ta yi ciwon a jikinta yake ya sa ta yanke shawara. Gara ta hana ma kanta sukuni ta jira har ya shigo ko da ba zai ba ta damar yin dogon magana da shi ba. Tana nan zaune tsakanin ƙarya da gaskiya lokaci na sake tafiya. Kasancewar ta saba baccin wuri ya sa idanunta ranar sai zafi suke sun yi nauyi. Dama can ba wai baccin ne bata ji ba, don bata saba kaiwa irin lokacin nan bace bacci ba. A ce har karfe sha ɗaya tana zaune gwargwar kuma ba wani aiki take ba. Shi ma kuma tun da suka yi aure ana maganar shekara ɗaya bai taɓa kaiwa ko karfe goma a waje ba. Al'amarinsa sosai ya sa jikinta sake yin sanyi. Zuciyarta ta yi duhu ta shiga tunanin yadda gobenta zai kasance domin wai Bahaushe yake ciya somi-somin hauka zub da miyau. Take-takensa ba komai yake nunawa ba sai alamu ya fara gajiya. Kawai yana rakawa ne amma zamansu ya fara rikiɗewa zuwa zaman haƙuri. Haƙuri yake da ita tunda ta gamu da lalura. Amma da can da take lafiya lau ai bai guje ta ba. Sai yanzu da a dalilinsa za ta ce ta samu kanta cikin wannan yanayin ma zai nemi juya mata baya? Lallai namiji hankaka ne, gabansa fari bayansa baƙi. Wasu irin hawaye ne masu zafi da ƙuna suka fara saukowa idanunta. a hankali ta lumshe idanunta tana tariyo maganganun aminu ta ranar da incident ɗin ya faru kuka take mara sauti tana tunani saboda ta san idan ta bari sauti ya fita har iyami ta ta fito tana tambayar ta lafiya bata san me ma za ta ce mata yana damun ta ba tana nan zaune bayan ta ci kukanta har ta bawa kanta haƙuri wuraren ƙarfe sha ɗaya da rabi ya shigo da 'yar sallama a bakinsa ɗago idan da suka basa da suka tasa aya ta ta bi shi da kallo kafin ta juya ta kalli agogo Siririyar ajiyar zuciya ta sauke muryarta har ya ɗan har dace da ta farta. Sanda zuwa. Shi kansa Ahmadu ganin ta irin lokacin sai da yasa shi yin ɗan jim yana kare mata kallo kafin ya amsa yauwa. Kamar ba zai tsaya ba sai kuma dai ya slow yana sake kallon ta ya furta bai je kin kwanta ba. Murmushi mai ciwo aya ta tana danne damar ta ce ai da yake na kwana biyu ba mu haɗuwa ne kullum sai na bar iyami ce ta gadi. Kana jiran sanda zaka shigo. Shi ne na ga ya kamata na daina shiga haƙƙinta. Gara ni da ya zame wa dole na jiran har zuwa sanda zaka shigo. Yana take magana zuciyarta a rake shi kansa bai taɓa zaton Aya na da ƙarfin gwiwa har haka ba. Bai taɓa kawowa ko a ransa akwai ranar da za ta iya faɗin magana directly saboda shi ko koda da a bayan idonsa ba. Bare har ya kaita ta faɗa gaba da gaba irin wannan. Kalanta ya tsaya yi mamakin ta na sake cika sa oba har ta kai ya kasa cire idanunsa da kanta sanda ya nutsu sosai. Kallonta ya tsaya yi mamakin ta na sake cika shi oba har ta kai ya kasa cire idanunsa da kanta sanda ya nutsu sosai sannan ya fanci sauyin yanayin da yake tare da ita amma kuma idan ba kallon ƙwarilla mutum ya mata ba bai isa ya gano hakan da wuri ba bai iya cewa komai ba saboda mamakin ta da already makes him paint a gurin. Yana sauke na nauyar ajiyar zuciya ya wuce zuwa bedroom ɗinsa. Da ido ta bi shi tana sakin murmushi mai ciwo. Dauda ta fahimci kalamanta sun isa inda take bukata, amma haka bai hana ta tabinsa ba. Tunawa da tai bata yi masa maganar da ya zaunar da ita ba, ya tafi. Bude kofar da ta yi sa shi juyowa tare da kama waistband ɗinsa. Ya rike yana kallon ta irin kallon na na what again. Tana murmusawa ta ce, "Oh, I'm sorry idan na dame ka. Dama ina son tambayar ka izini ne Gobe za mu je hospital. Bude idanunsa yana kallonta yanda ya ga idanunta da fuskarta su suka tabbatar masa kwana biyu ta yi kuka don a kumbura suke. Duk da bai zauna da ita ba amma a kallo ɗaya ya ta kuma tabbas bai yi ƙarya ba domin tun da iyami ta hana su je ba tare da ya sani ba duk dare sai ta yi kuka musamman da ta ga baya baya ta ta sam. Gudun sa haɗu ma yake ko kuma dai ya fara ƙyamar kasancewarsa a guri ɗaya. Sauran kawar da tunanin da take ta yi ta ce, Idan ka amince man fita gobe, za mu je hospital tare da iyami a kan matsalata. Idanunsa a kanta ya ɗan gida kansa ya ce, Oh, Allah ya kai mu, but wancan zuwan ya kuka yi da dakta? Ta murmushi mai ciwo kafin ta ce, "Ai ba mu samu zuwa ba, sai gobe ne dai za mu fara zuwa. I don't even know where to start. Ban san kowa ba, ban san ina ya kamata na je ba." Tsayuwa yana sake kallonta kuma mamakin ta da faracinta suna son saka masa waswasi a rai. Ya daure ya ce, "Ba ku je ba duk tsayin kwanakin nan? Me yasa? Me kike jira?" Murmushi ta sake yi kafin ta ce, izinin ka ne da ban nema ba, yasa ba mu je ba." Wani irin kallonta ya dinga yi ya ce, "Izini?" Ta gina masa kai ba tare da ta kalle sa ba ta ce, Capital yes. Juyawa ya shiga cire kayan sa Wali yana sake mata tambayar, ban san da zuwan bane ba, kika tsaya jiran wani izinin daga gare ni? Ta ce, a'a, ni ma ba ra'ayina bane haka. Iyami ta matsa akan lallai sai ka bada izinin zuwa. Da mamaki ya je ya ce, Iyami, ta gada masa kai cike da tabbatarwa. Ya ce, amma kullum ina shigowa, kuma muna haɗuwa da iyama. Me yasa ba ta yi min maganar da kanta ba? Aya ta ce saboda ba ita ya dace ta maka maganar ba. Ni ya dace na yi maka kuma gashi na yi. A hankali ya gyaɗa kansa ya ce okay let me fresh up. Za ki iya tafiya. Ta bakin bakinta ta yi kaɗan kafin ta ce sai da safe. Tana yunƙurin juya wani irin fitsari ya ƙwace mata. Ya fara zubowa sha Kunyar ta rufe ta sai da ta ji ina ƙasa ma ta buɗe ta shige. Ta rinza ido cike da nadama gami da kunyar abin da ta Ta san bai taɓa ganin hakan ba, ta faru da ita ba. tun farkon da ta haɗu da lalurar. Shi kama kallonta ya tsaya yi kafin ya juya ya shigewarsa bathroom ba tare da ya ce komai ba. Shirinsa ya sa ta ɗauki al'amarin a matsayin yana nufa, sai ki gyara gurin sannan ki fice ki bar man ɗaki kafin na fito. Kada ki sake na dawo na tarar da ke a ɗakina. Idan ba haka ba zan maki wulaƙanci irin wanda ba ki taɓa gani ko jin labarin irinsa ba. Sauran dawowa natsuwarta ta da hanzarinta ta juya ta fita. Dosta ta samo tare da ruwa ta zuba sannan ta bi ta tsane shi. Sai da ta ga ya dawo kamar single drop na ruwa bai taɓa sauka a gurin ba kafin ta fita ɗakin da sauri. Tana tsintar kanta a falo bayan ta mayar da kayan da ta yi amfani da su ta wuce ɗakinta inda Iyami take. Ganin Iyami har ta yi bacci ya sa ta shige tole ta gyara jikinta sannan ta sauya kaya ta haura saman gado. Daidai yadda Iyami ta yi mata shimfiɗa ta kwanta. Addu'o'in kwanciya ta fara yi tana sauke ajiyar zuciya. A hankali bayan ta gama ta lumshe idanunta tana tunano yadda suka yi. Yanzu kam hankalinta ya kwanta tunda ta sanar masa. Duk da Friday ne gobe ba za ta yi wasa da damar ta ba. Za ta yi shiri da sassafe su je asibitin. Da asuba ta so makara don Iyami ma ta riga ta tashi. Har ta shiga ta yi alwala ta na filfilinta. Aya na bacci. Kafin da ta da sallah ganin kamar bata da niyyar tashi, ya sa ta fara kiran sunanta. Shalele, Aya ta amsa na'am, Yami ta ce ki tashi mana asuba yayi. Aya ta tashi ta zauna kafin ta sauke kafafuwanta daga saman gadon, ta mike tare da shiga toilet. Ko ba a faɗa mata ba, ta san jikinta a jike sharkaf yake da fitsari, ko da yanda rigar baccinta ta manne a jikinta. Cire kayan jikinta ta yi ta fara yin wanka, tana cikin yin wanka? ta sake yin fitsari a gaggauce. Ta yi sauri ta ɗaura alwala ta fita. Doguwar riga ta zura a jikinta ta kabbarta sallah. Tana idarwa ta tashi ta fita, ta kama aikin gyaran gidan. A haka tana yi tana sake bata wani gurin, ta yi ta gama. After then, ta ɗaura masa abin karon safe. Tana jin sanda, ya shigo daga masallaci. Bayan ta gama ta fito ta tafi ta nan ta samu iya miki shingiɗe tana bacci. bar ta tashe ta ba sai da ta fara sirka mata ruwan wanka, sannan ta fito tana kiranta a hankali. Iyami, Iyami da ta ya fara nisa, bata ji ta ba. Sai da ta taba ta tare da sake kiranta. Iyami, Yami ta ɗan firgi tare da yin salati, sannan ta amsa. Aya ta ce, ki tashi ga ruwan wanka ta, na sa miki a banɗaki, idan kin yi sai na yi matafi. Yami ta tashi ta zauna ta ce, to, aikin gidan kuma fa, ko sai mun dawo. Aya ta ce, a'a, ai har na yi. Yami ta kalli ta ce, kina fama da kanki ɗan kika yi aiki? Me yasa baki tashe ni ba? Marmashi Aya ta mata ta ce, a'a, kawai dai kuma. sai na sai na tashe ki kin samu bacci iyami ta ce to menene dan kin tashe ni ni ma nan daga dan kishin gidawa ne ina lazimi baccin ya ci karfi na bari ne wankan na fito to kada mu makara sai ta tashi ta cire kayan ta shiga wanka ta dan jima a ciki sannan ta fito aya ta shiga ita ma ta yi wankan ta fito kafin ta shirya ta saka hijab ta fita ta kai masa breakfast ɗinsa sai ta tarar da shi yana shiryawa zai fita da yar siririyar muryarta ta yi sallama ya amsa mata sannan ta isa tare da sunkuyawa za ta ajiye masa tire yace ce ne wannan? Sai da ta ajiye sannan ta amsa da faɗin ya breakfast, na kwana. Bai kalli inda take ba kuma bai amsa ta ba yace ce no, I'm okay now. Ki koma da shi, idan na je ofis zan karya a can. sai bai bata mamaki ba sai ma tabbatar mata da tun da ke game da shi. Ragowa ta yi dukanta tana sa da ce, amma ba fahimci cewar da kai na koma da shi ba. Abincin ne bai maka ba na sake wani ko kuma kana kyamar cin abin da ya fito daga gare ni ne. A hankali yace not at all. Kawai na ƙoshi ne yanzu. Gyara tsayuwa ta ce, Ka ƙoshi fa ka Juyowa yana kallon ta ya ce, Haka na ce. Ta yi mai ciwo tare da gyaɗa kanta kafin ta ce, Ok. Ta sunkuya ta ɗauki tire ɗin tana ta kokarin hana kanta kuka. Abin da ciwo a ce kina matsayin mace ki girki miji ya ƙi Har ta jiya za ta fita ɗakin ta jiyo tare da cewa Um, idan ba zan dame ka ba, ina so na roƙi wata alfarma please. Ya ce, um, I'm all ears. Ta ce, na yanke shawara ne dama. Daga yau, idan kana son wani abu ka fara sanar min. Kallon ban fahimci inda kika nufa ba yi mata. Ta ce eh na fahimci duk abin da nake yi baya burge ka ne. Shi yasa na yanke shawarar zan daina har sai idan kai da kanka ka ce min nayi. Gyara kansa yayi alamar okay. Cikin sauri saboda kukan da take ji yana dab da kwace mata. Har ta kai kofa za ta fita ya ce idan kun dawo hospital ɗin ku shirya za mu koma can gida. Dukanta ta jiyo ta masa kallo ɗaya tare da maimaita kalmar gida ya ce ya Zan je ofis na dawo. Idan kun dawo sai mu wuce. Ta da kanta ta ce okay, amma maganar zuwa hospital fa. Ya ce za na zuwa. Daga haka bai ƙara ko da harafi ɗaya ba. Ita kuma tana nan tsaye tana jira ko zai ce mana abu. Ganin bai da niyyar sake cewa koma ya sa ta juya tare da barin ɗakin cikin sauri. Jin fitsari yana bin ƙafarta again. Sam kalamansa ba su ɓata mamaki ba, domin ta tabbatar wata rana dama sai an zo wannan matsayar. Kicin ta shiga ta yi sauran ajiye kayan tare da fashewa da kuka mai cire. Sai da ta kuka saranta kafin ta bawa kanta da kanta haƙuri. Tana kicin ɗin ta jiyo sanda ya fito ba tare da ya mata sallama ba. Sosai jikinta ya sake yin sanyi da lamarin. Da ƙyar ta daure ta fito ta fara gyara gurin da ta ɓata sannan ta wuce ɗakinta. Banɗaki ta fara daga sai da ta wanke jikinta sannan ta fito ta shirya. Breakfast ma a tsatsaye ta ɗaure ta yi, sannan suka fito ita da Iyami. Daidai lokacin tana rufe ƙofar su ta yi ba ta sauko, tana shirin zuwa gurin su Sai suka haɗa nan bakin ƙofa, da mamaki bayan sun gaisa ta yi ba ta ce, ba dai fita za ku yi ba da safen nan. Aya ta gyaɗa mata kai ta ce, iya, za mu je hospital. Ta yi ba ta buɗe idanuwa ta ce, au, masha Allah, kin sanar masa kenan? Aya ta gyaɗa mata kai, ta yi ba ta ce, okay, sai kun dawo to, Allah ya tsare ya sa a dace. Ta amsa da amin. Sannan suka yi sallama suka wuce ta yi bana cewa zan yi mana lunch kafin ku dawo insha Allah. Aya ta ce bari mu yi sauri dai mu je kada mu makara. Ta yi ta ce Allah ya tsare. Sanda suka fito gidan tafiya suka fara yi da kafa har sai da suka kusan fitowa daga cikin estate ɗin kafin suka samu na mai ɗauko su. A hanya sun yi shiru kowa da abin da ke ransa. A hankali Aya ta katse shirin da faɗin Iyami ya ce na sanar maki idan mun dawo daga asibiti za mu tafi can gida. Iyami ta shiru tana kallonta da tunanin maganar da ta faɗa. Aya ta ce can garin fa nake nufin za mu tafi. Iyami ta ce to Allah ya kai mu. Amma zuwa da dawowar ba zai zama wahala ba. Aida ya bar mu anan sai ya je ya dawo. Aya ta ce ni ma na yi tunanin ne masa maganar sai na ga kuma kawai na bari ɗin shi ya fi. Tunda ra'ayinsa kenan. Iyami ta gyaɗa kanta ta ce to shi kenan Allah ya kai mu. Aya ta shiru ba tare da ta ce komai ba. A bakin gate ɗin na asibitin, mai tiracycle ya sauke su. Ta bashi shi kuɗinsa cikin irin kuɗin da Baba Wada ya bata, sannan suka kama hanyar shiga ciki. Da farko rasa inda ya kamata su fara suka yi, kawai suka samu guri suka yi jugum-jugum. Sai can da suka ga mutane suna ta shige da fice, Iyami ta ce, Shalele, ko dai mu tambaya ne, tunda kin ga ba mu san kan gurin ba. Aya ta kiɗa kai cikin gajiya ta ce, to Iyami, wa ma za mu tambaya? Iyami ta ce, ga mutane nan ko ina bari na tambayi tambaya na je. Ta bar Aya tsaye a gurin ta isa inda take, ganin taron mutane suna ta hayaniya har kamar ana neman a rigima, ta yi sallama. Fiyu suka amsa mata har suka gaisa kafin ta ce bayan Allah dan Allah tambaya nake Wata ta ce Allah ya sa mun sani. Iyami ta ce gurin da ake ganin likita muke nema. Matar ta ce to baba kina da kati? Iyami ta ce wani irin kati ne? Matar ta ce dan zo ki ga. Ta kama hannun Iyami tare da nuna mata katin da ake bayarwa a gurin ta ce, "Kin ga irin sa Iyami ta girgiza kai ta ce, "A'a, ba mu da shi." Matar ta ce, "To ai kuwa, sai kina da shi sannan za ki iya ganin likita." Iyami ta ce, "To shi din siyarwa yake ne? Nawa ne kuɗin sa?" Matar ta ce, "A'a, nan nan ai da yake asibitin gwamnati ne. Kyauta ake ba da kati." Iyami ta marmashi ta ce, "To bari sai na, na katin." Matar da ta gama yi mata bayani ta ce, "Bari na tambaye maki, waye na ƙarshe a layi sai ki bi." Iyami ta ce to, ai kuwa na gode. Sai da matar ta tambaya aka nuna mata wanda take ta ƙarshe sannan ta sanar da Iyami. Iyami ta sake mata godiya sannan ta tafi ta kira Aya da ke tsaye can nesa tana kallon su. Bayani Iyami ta mata kafin suka taho gurin. Daga gefe inda inuwa yake Iyami ta mata shimfiɗa ta ce zauna nan shalele bari na bi layin karɓar katin tukunna. Aya ta ce to Iyami Allah ya sa mu samu. Iyami ta ce amin. Ta koma layi ta ci gaba da bin bayan wanda suke gabanta. Dogon layin da Iyami take bi kawai Aya ke kallo daga inda take, ba dan kada ta ce da Iyami ta zo su koma gida ba, Iyami ta ga laifinta, da sai ta ce ko kaɗan ba ta ga yanda za a yi su samu yau ba. Ai ko kamar Aya ta sani sai da Iyami ta gama bin dogon layin nan. Guraren karfe sha ɗaya aka ce masa kati ya kare, sai dai su dawo ranar Monday. Mutane da yawa duk ba su samu ba, nan wasu suka yi ta zage-zage. Iyami kam jikinta a sanye ta iso gurin da Aya take. Ta zauna tana kallon sa shishalele, katin wai ya kare suka ce. sai dai mu dawo ranar Litinin. A jiya zuciya Aya ta ce Allah ya kai mu.